وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan ya da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala mai kowa mai komai ya ba mu iko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan wata na ramadana mai albarka yau wuni na goma sha bakwai a cikin wata ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daya, wanda kuma shine goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin daidai a kirgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya dasar da mu faɗin daidai da kuma aikata daidai daga cikin tambayoyin da za mu karanta a wannan safiya wani bawan Allah ya rubuto yake cewa matar da ta gama wankan jinin al'ada za ta yi wanka shin ya waje ba a kanta sai ta warware kitsan ta ko waje ba ba wannan gaba ce da malamai suka tattauna suka samu bambancin ra'ayi akan fahimta kashi na farko malaman da suke ganin mace ba a ɗora mata warwarewa gashin kanta ba in za ta yi wanka kowa da iri Sawan wankan janaba ne ko wankan haiza wannan shine abin da malaman malikiya suka tafi akai shi abin da malaman shafi'iya suka tafi akai shine ɗaya daga cikin maganganun hanabila cewa ba za su warware ba sawa'on wankan na al'ada ne ko kuma wankan na janaba ne matafiya ta biyu su ne malaman da suka ce za ta warware kitsanta in za ta yi wanka ko wankan janaba ko wankan haila duka guda biyu wannan shine abin da malaman hanafiya suka tafi akai magana ta uku malaman da suka rabe tsakanin jinin wato wankan al'ada da kuma wankan janaba suka ce in wankan janaba ne ba za ta warware kitsanta ba idan kuwa wankan haiba ne sai ta warware kitsanta wannan ɗaya ne daga cikin wato riwaya daga masabar imamu ahmad ibn hanbal wanda kuma ne ahalus zahiri yan zahiriya suka tafi akai da wasu daga cikin malamai kashi na farko malaman malikiya da shafi'iyya su sun kalli hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mata su yi wanka bai ce su warware kitson ba wasu hadisan ba a yi maganan wankan wani iri ba ne wankan janaba ne ko wankan haida kawai dai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya za a wanka manzon Allah ya gaya musu sufar wanka ba tare da ya ce musu su warware kitsansu ba da aka suka ce to da wankan janaba da wankan haida duka ba a warware ba kitso daga cikin dalilansu akwai hadisin da ah, na ummu sallama matar annabi sallallahu alaihi wa sallama take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ni mace ce wadda nake yawan kitso na daura gashi na to shin zan warware shi wannan kitson nawa idan zan yi wankan janaba ko wankan haiba qala la sai manzo Allah ya ce a'a suka ce to wannan kai tsaye annabi sallallahu alaihi sallama ta tambaye shi kuma duka wanka guda biyu ya zo a cikin nassin hadisin wankan janaba da wankan haiba faƙala la sai annabi ya ce a hadithi ingantacce cikin sahih muslim amma wasu daga cikin malaman da su suka ba su tafi akan wannan tafiyar ba suna ganin cewa hadithin riwaya da ta zo da ƙarin wankan haiba suka ce wannan ƙari ne zo a cikin shirubi ne mana wani abu ne da aka wato ya zama bauɗaɗɗe a cikin riwayar hadithin wai asalin riwayar hadifin abin da yake ingantacce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ne dangane da wankan janaba kaɗai sai manzon Allah ya ce la amma shigowar haida ciki suka ce shugubi ne kama wannan ba a sallama musu ba da yawa daga cikin malamai sun mayar da raddi sun mayar da martani akan wannan fahimtar cewa hadisi gangariya ne riwaya ce gangariya kamar yadda ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta fa kai cikin fathul bari cewa riwaya ce wanda take gangariya annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗe tsakanin jinin haiba da jinin al'ada a jinin eh, eh, wankan janaba da wankan al'ada duka yace ba sai an warware ba haka nan daga cikin hadisan da suka kafa hujja da shi hadisin asma radiyallahu anha da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mata bayanin sifar wanka sai yace mata ta wanke kanta dalkan shadidan Ya ce wankewa mai tsanani amma manzo Allah bai ce ta warware kitsan ba a cikin wannan hadisin ba a yi bayanin wani irin wanka ba ne wankan janaba ne ko wankan haiba tun da ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru in ma wankan janaba ta tambaya manzon Allah bai ce sai ta warware kitsan ba to la ya kamata a ce lafazin ya zo sai ka dogara da shi ka ce eh ainihin wankan janaba aka ce to amma wanka ne gaba ta tambaya ba a yi bayanin wani irin wanka ba ne in akwai wankan da sai an warware to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiru ba zai mata bayani sai eh sai dai in wankan wankan jinin jinin biki ne to anan wankan jinin haiba ne to nan sai kin warware ki danki amma manzon Allah bai ci da ita haka ba a riwaya ta gaban shi wannan hadisi na cikin sahih muslim dalili na gaba da suka kafa hujja da shi hadisin na Aisha radiyallahu anha shi ma na cikin sahih muslim da na Aisha ta ji abdullahi dan amr yana bada fatawa wa mata cewa idan mace za ta yi wanka sai ta warware kitsonta da na aisha ta ji wannan maganar sai ta ce a me zai hana ya umarce su da su yi aski kwalkwal ai da kwalkwabo ma yake su yi yau sai dai tsananta musu ce sai sun warware kitsansu ba zai ce musu su yi kwalkwabo ba ma'ana na aisha tana ganin cewa wannan fatawan da abdullahi dan amr ya yi ta yi tsanani fatawar har take cewa ai wannan ma'ana kamar yana nema ma ya ce wa yi aski ne wannan yake nuna na Aisha radiyallahu anha a fahimtanta kwata-kwata mace idan za ta yi wanka ba sai ta warware kitsanta ba waɗannan masail ɗin kuma dama ya kamata a wajen irin suna na Aisha radiyallahu anha za a samu matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda mafi yawan abin da ya shafi al'amarin mata a cikin matan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen da na Aisha ake samu inda a ce wannan abin ma'ana manzon Allah ya ce sai an warware kitso wannan abin da wahala a ce ya boye wa na Aisha radiyallahu anha har a ce abdullahi dan abrin ya fi ta sani da aka ce sa suka ce to kaga dole mu gamsu da cewa maganar abdullahi na aisha ta fi akan maganar abdullahi dan amr Allah ya kara masa yadda a to waɗannan kaɗan ne daga cikin dalilan da malamin suka hujja da shi A kan ba wato ba wajibi ba ne sai mace ta wuri kitsanta a dukkan wanka guda biyu a in mun koma ɓangaren malaman da suka kasa abin guda biyu su sun kalli wata fiska ce ta daban akwai wasu ruwayoyi da suka zo kamar riwayar hadisin ummu salama ya zo a wata riwayar afa an qubuhu li ghuslil janabati shin zan warware kitsan nawa saboda wankan janaba iya nan riwaya ta tsaya sai manzon Allah ce la suka ce to wannan ita ce ingantacce riwaya mu a wajen mu da haka waccan shazza ce da ita za mu yi aiki a wankan janaba ba za ta warware ta ba amma wankan haiba sai ta warware suka ce hikimar ma saboda shi wankan janaba yana yawan maimaituwa a cikin kwanakin sati ko kwanakin wata amma wankan ah, haiba sau ɗaya ne ake yin sa wata shi yasa shari'a sai ta yi sauki akan wankan janaba ba ta yi sauki akan wankan jinin haida ba a takaice dai wannan kaɗan ne daga cikin tattaunawa da malamai suka yi amma dai abin da muka ga ya fi karkata shine abin da jumhurul ulama suka tafi a kai. mafi yawan malaman duniya akai suka tafi da irin wannan dalilan da makamantansu cewa mace ba sai ta warware kitsanta ba sawa'un wankan janaba ne za ta yi ko kuma wankan haiba mai tambaya na gaba yake cewa <clears throat> wai mutum ya halatta mutum ya ce wani abin da zai rage masa wahalar azumi kamar gishiri da shuga domin ya rage masa wahalar azumi wato akwai wasu da suke shan wasu abubuwa irin masu glucose wanda wai hakan ɗin yana rage raɗaɗin zafin ko kuma yunwa ko tishi da za su ji a cikin waɗannan kwanakin nasu da suke azumi a lokacin suhu to shine yake tambaya cewa shin hakan ya halatta ni ya yi shawarar da zan bayar anan shine ya kamata a ce irin wannan irin shekarun da wanda bana tun bara ma zaka ce da bana da dukkan alamu baɗi ma Allah maɗaukaki ya sa mana raye yana daga cikin shekarun da zaka ga ana shan wahalar azumi sosai to ya kamata a ce ma likitoci su bincike ne sosai su gano mana wasu abubuwa na halal wanda za ka ci su rage maka wahalar azumi abinda in ka sha zai taimake ka wajen ba za ka ji kishi da yawa ba abinda in ka sha a lokacin suhu ko ka ci a lokacin suhu kuma halal ne abun zai rage maka wahalar yunwa domin ai asali hikimar da yasa aka ce ka yi suhur ma ai saboda ka dan rage dan rage jin zafin yunwa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce tafahharu tafahharu fa inna fi sahuri baraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku rinka yin suhur saboda a cikin suhur akwai albarka to me albarkar daga cikin albarkar da malamai suka faɗa suka ce koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu shine zai taimaka maka wajen rashin jin yunwa da wuri yanzu wanda tun daga abincin da ya ci da isha bai ci abincin suhur ba to sai ya fi ka wahala kai da kai suhur ko da ruwa ka sha dai to za ka ɗan samu awoyi baka ji kishi ba sabanin mutumin da ya kwana bai sha ruwa ba gaba daya zai tashi yana jin kishi to kaga kenan ashe daga cikin hikimar da yasa aka ta ai suhur ma dama dan a samu sauki ne ai shi Allah madaukake yana son mu da sauki ne yuridullahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr da in indai an gano wani abin da yake halal sharadi ya zama halal in dai abin halal ne cin sa ko abin halal ne shan sa kuma in an sha yana taimakawa wajen rage jin yunwa ko rage kishi ga mai azumi to wannan ya halatta ya amfani da shi Balma ma a kwaɗaitar da mutane akan su yi saboda su rage wahala Allah ya taimake mu wannan yake cewa <clears throat> malam mutum zai iya wasiya da gawarsa a laboratory duk da samun wata gawar da za a yi amfani da ita wato akwai abin da ake koya ko ake gwadawa da gawokin mutane wanda idan mutum ya mutu to gawarsa sai ta zama a laboratory za a aiki da ita a matsayin gwajin wani abu ko gwada wani operation ko wani abu irin makamantan waɗannan abubuwan wai shi ne ke tambaya ya halatta yi wasiya da gawarsa shi a bata a laboratory saboda a yi wani gwaje-gwaje da ita kuma har ma akwai wasu gawowakin da za a yi amfani da shi ba sai na nasan ba to kaddara ma ka ce babu gawar kwata-kwata a matsayinka na musulmi kai bawa ne na Allah kai a matsayinka na musulmi bawa ne na Allah komi baka tasarrufi a jikin dangar jikinka ba sai abin da Allah ya baka dama wajibi ne ya zama da cewa kayi biyayya wa ubangijinka ne cikin abin da yake kai abin da shari'a ta ta lazumta wa musulmi lokacin da ya mutu shine gawarsa a ɗauke ta a yi mata wanka a yi mata sallah a je a binne ta a mata jana'iza irin wadda addinin musulunci idan har kamar gawarka ka kace a barka a laboratory ina za ta samu wannan gatar ba za ta samu ba ko da za ta samu za a samu jinkiri mai yawan gaske wanda addinin musulunci ko bai so annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yake kullum in mutum ya mutu a samu ai jana'izarsa yace domin idan ta kirkice gawar to kuna kai ta zuwa ga alheri ne ku sauri ku kai ta idan gawar ba ta kirki ba ce sharri ne ku samu ku rabu da ita ku huta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kaga duk wannan yana nuna ashe gaggawa so ake ai gaggawa ai jana'izar mutum to ajiye shi a laboratory zai kawo jinkiri wajen yi masa jana'iza sannan na biyu gawar mutum musulmi tana da girma tana da daraja sawa'un yana rai ko ban ya mutu al-mu'minu kariman almu'minu karim shi mumini karimi ne hayyan wa mayitan lokacin da yake rai ko bayan ya mutu da haka addinin musulunci ya wajabta a girmama gawar mutum musulmi kai wadda ba musulmi ma an ce a girmama gawar domin da a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam an dauko gawa ko ba ta musulmai bane manzo Allah in ya ga gawa an dauko sai ta shahimi kuma wannan yana daga cikin abin da sa addinin musulunci ya haramta a ah, Abin da da larabawa suke yi kafin zuwa musulunci a jahiliya suna yin musla da gawawwakin da aka samu aka yi nasara a wajensu a wajen yaƙi bayan mutum an kashe shi to sai a zo kuma a samu dangar jikin ana mata yankan wulakanci a yanke harshen a jefar a yanke kunnan a yanke kaza a yanke kaza ana wulakanta gawar da larabawa suna yi saboda suna ganin cewa wannan cikakkiyar nasara ce amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dofa naha anil musla manzon Allah ya hana baya halatta hatta gawar da ba ta musulmi ba a wulakanta ta to ballantana a ce gawar mutum musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'min la yanjus mumini baya zama najasa sawa'un yana da rai ne ko bayan ya mutu naka gawarka ba mallakar ka bace mallakar Allah ce subhanahu wataala ba ka da damar ka ce zaka tasarrufi da ita yadda ka ga dama ka bar ta a laboratory a wulakanta ta ko a yadda aka ga dama da ita Allah maɗaukaki ka ba mu kyakkyawan ƙarshe akwai wata tambaya har yanzu wanda yake cewa dan Allah malam ina so a mun bayani game da salatu tasbihi da kuma yadda ake yin ta da ingancin ta sannan kuma ana yin addu'an sallah da sujjada ne ana yin addu'an sallah na sujjada ne ko kuma ba a yi to wannan eh, duk zai taso akan maganar ingancin sallan ko rashin ingancinta idan ta inganta to sai a yi bayaninta mutane saboda su ɗauka su je su ta yi amma idan mata inganta ba bukata a yi bayani mutane je su ɗauka su yi malamai suna da fahimta guda biyu akan salatu tasbih wata sallah ce da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwada wa Abbas ibn Abdul Muttalib yace masa ya rinka yin wannan sallar in ya samu <coughs> kullum yayi in bai samu dama kullum ba to koda sau daya a wata ne har yi kare da yake ce masa kai koda sau daya ne a rayuwarka ka samu kai to malamai sun sha bamban wajen fahimta akan wannan sallar dangane da hadisin wasu malamai sun tafi akan ingancin hadisin lura da su suna ganin cewa matakai dai da ake bi na sanin ingancin isnadi to hadisin ya kai labari ta wannan bangaren da aka so a wajen su hadisi ya inganta to amma in ka lura kuma da magabata a harkar hadisi yadda suka yi katas da wannan hadisin za ga magabata ba su rage masa ko kima ba suka yi tatas da shi irin su manyan manyan malaman hadisi ne su imam ahmad duka sun da hadisin suka ce sam sam ba shi da asali bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ita kuma harkar hadisi wani lokaci malaman kansu na hadisi suna cewa akwai abin da kai mai karamin nazari akan binciken isnadi ba za ka iya gano shi ba amma waɗanda suka horu a ɓangaren hadisi za su iya gano shi har suna kwatantawa da cewa kamar sana'a ce mutumin da yake sabo ne a cikin sana'a ba zai iya ganowa illar abu da wuri ba amma wanda yake kwararre, yanzu wani lokaci in ka kai gyara wajen mai gyara shi kansa mai gyaran ba zai iya gaya maka hakikanin hanyar da ya gano wannan matsalar ba amma saboda kwarewa ne da yau da kullum ya shiga nan ya fita nan wani lokacin shi kansa ya shiga da ya bai san ta ina ma fita ba suka ce to wani lokacin harkar hadisi tana da wannan za ka ga cewa sai ka samu malami a iraki ka sami malami a sham ka sami malami a hijaz ka sami malami a kaza duk gaba ɗaya su yi tufagi su ce wannan hadisin bai inganta ba amma ka ce su gaya maka ya aka bai inganta ba kowanne sai kasa sai ya maka wato ka kasa gane abin da yasa ya ce bai inganta ba amma kuma dukkan su sun hada akan cewa bai inganta ba suka ce wannan yana nuna wato kwarewar mutum akan sana'a takan sa kawai da ya ga abu zai iya fahimtar cewa wannan yana da matsala saboda daga cikin abubuwan da suke faɗa ne wata sallah ce da ta zo a ciki salatu tasbih ta saba da sallolin da aka sani gaba ɗaya duk irin sallolin da manzon Allah ya koyar ba a taba samu ba sai a cikin wannan sallah. ita kadai ce ta zo da wannan sigar kuma ta zama tana da falala mai yawan gaske manzon Allah ya faɗa akan ta ta ce to ya za a yi wannan sallah da take da irin falala haka abin da man bai kai wannan ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi na salloli wanda ba su kai ta falala ba manzo Allah ya tabiya wa sahabbai amma ya zama na cewa ba a faɗe shi ba sai a wuri daya kacal suka ce mu wannan yana daga cikin abin da ke sa bar mana ya bar mana shubha a cikin wannan sallar da haka suke ganin cewa tun da dai Allah maɗaukaki ya sa sallolin da annabi ya koyar suna da yawa tun da wannan akwai tababa a kanta akwai kura. ka bari man ka ɗauki wanda babu kura a yana ganin ko a dabarar duniya ne aka nuna maka cewa ga hanya lafiyayya wanda babu wani tangarɗa a cikinta ga wata hanya kuma akwai gargada ba na tsammanin za ka ɗauki hanya mai gargadan nan to da a babu wata ibada da aka shar'anta ta sallah sai wannan salatu tasbihin da ake ta rigima a kanta da sai kai ta damuwa to amma salloli suna da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wanda suke tabbatattu duk malamai sun hadu akai ka ɗauka ka bauta wa Allah subhanahu wataala shine abin da yafi maka akan ka je kana yin abin da kana da kokonto a cikin sa an tambayi a Muhammad ibn Salih al wani lokaci akan wannan sallah salatu tasbih ah, na ji shi da kunne na a kasita. wani ya rubuto ya ce akar makallahu ina so a tuna min yadda ake salatu tasbih malamin ya fara fada ga yadda ake yi in ka tashi ka tsaya ka karanta kaza sai ya ce ka ni wallahi na manta sufar sallan bayan da ake saboda ban yadda da ita ba ya fara fadan saboda sai ya ce ni na manta ma da sufar sallan saboda ban gamsu da ita ba sai barta haka to ni ma sallan nan a rayuwata ina tuna cewa na taba yi sau daya a baya can amma tun da na fahimci maganganun malamai a kai ta yawa sai na ga cewa ni dai wannan ibadar na fi son dauki wadda hankali na ya kwanta da amma ya ribuka ila ma ya ribuka sallar da babu kokonto akan su ga suna salatu qiyamul layl ta shiga tai sallar cikin dare ta yi kai al fajri ta shiga wutirinka ta shiga salatu duha ta sunan salloli iri iri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wanda malamai ba su sabani akai ba dogaro akan su yafi akan shiga sallar da ake da sabani da ita wallahu ta'ala alam <clears throat> za mu ci gaba da abin da ya sauka insha Allah tabaraka wa ta'ala da tafsirin alqur'ani mai girma mun ba ku manta ba dai muna nan a cikin suratul hud alaihi salam karatun da ya gabata <clears throat> akwai ayoyin da alarma ya karanta da dan sauran wani wata gaba da bamu sa ta ba lokaci ya kore mana kadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharraha bi ishaqa min wara ishaqa yaqub na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أولا آية tana daga ce aya ta karshe da alarma ya karanta wanda dan sauran bayanai da muka ce ba mu karasa ba a cikin ta lokaci ya kure mana Allah ta'ala ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharraha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub a mun tattauna dangane maganganun malamai akan wa imra'atuhu qa'ima cewa matar annabi ibrahimu alaihi salam qa'ima tana tsaye malamai sun fassara da fassara guda biyu ko dai tsayuwa wadda ba kishiyar zama ba ka ce ka ce mutum yana tsaye akan al'amari wato qa'imatun takhdumuhum tana tsaye akan al'amarin bakinta tana musu hidima har muka ce wannan yana daga cikin abin da ke nuna ɗabi'a ta kirki shi shine dama ita mace tana taimakawa mijinta lokacin da ya yi baki haka wannan ɗabi'a ta tun annabawan Allah na farko kamar yadda ya zo ga cikin kisar Adam Ibrahim alayhi salam haka kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma ya karantar idan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi baki matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna taimaka masa wajen wato yadda zai karbo waɗannan bakin wannan kuma yana daga cikin abin da za a iya kafa hujja da shi cewa ashe mace fa ita dama Allah maɗaukaki ya yi ta wato ya ɗora mata ta yi hidima wa mijinta domin nan hidimar ma ba taka bace ta ƙashin kansa a ta bakin sa ne amma ta tsaya take masa kuma haka sunar annabi sallallahu alaihi sallama ta nuna a wannan zai nuna rashin ingancin maganar waɗanda suke ganin cewa mace ba za ta yi mijinta hidima ba tana ganin cewa auratayya zamantakewa ce ta daidai wa daida babu wata hidima da <coughs> da mace za ta yi wa mijinta wannan yana daga cikin abinda wato ya saba wa ka'idar da rayuwar aure ta ginu a cikin addinin musulunci dukkan mace yana daga cikin abin da ke haƙoƙinta ne ta yi hidima wa mijinta kamar yadda duk wasu mata da suke a bayan ƙasa yau ba za su kai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama girma ba duk girman matar ka yau ba za ta kai girman matar annabi Ibrahim alaihi salam ba amma ga ta nan ta zo tana hidima wa mijinta tana taimaka masa wajen bakin bakinsa sannan fa ka'imatun ma'ana ta biyu shine wato tana tsaye a lokacin duk da cewa wannan tsayuwar kishiyar zama ce amma ba za ta ci karo da waccan maganar ba ma'ana tana tsaye tana musu hidima tsayuwa ta hidima sannan kuma hidimar da take din ita ba ta zo ta zauna cikinsu ba a'a tana tsaye a gefe guda shi yasa wasu malamai suka ce min min wara'i hijabin ai tana tsaye a bayan hijabi sai an buƙaci wani abu sai ta kawo an gane ko wato in an buƙaci ta kawo wani abu a lokacin to sai ta kawo in ba a buƙata ba kuma tana cin a tsaye a gefenta wannan yana daga cikin abin da ke nuna wato shari'ar rashin cakuduwa kenan tsakanin maza da mata wannan wani abu ne da yake da asali tun kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka wasu malamai suka fassara amma wasu malamai suka ce a'a wannan abu daga baya ne aka shar'anta shi kamar yadda lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da farko ba umarci mata da hijabi ba sai daga baya ne Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi ya umarci mata su zama da cewa sun sa hijabi kuma sun kaura cewa cakuɗe din ne tsakanin su tsakanin su da maza amma dai yara daga cikin abin da shari'a ce tabbatacciya yau baka isa ka canza ta ba ka ce wai addinin musulunci ya ba da daman cakuɗe din ne tsakanin maza da mata ka ce za a iya zama a aji ɗaya a karatu kuma cakuɗe a ajin namiji yana gefe mace tana gefe abin da zai baka mamaki abin takaici za ka samu cewa waɗannan abubuwa za ka samu a makarantunmu hatta wasu da suke intisabi zuwa ga addini za ka ga cewa wannan abin suna daga cikin abin da mafaɗa suke yi da shi kai a matsayinka na mai koyarwa in kace maza su ware gefe daban mata su ware gefe daban to kai dan tsanani ne ya mai tsanani a cikin addini za ka samu cewa abinda wurin da ya kamata a ce an koyi darasin nan shine babu kamar islamic studies dukkan inda aka ce wannan tsangaya ce ana koyar da addinin musulunci to ya kamata a gani a ƙasa bahaushe ya ce mu gani a ƙasa wai an ce ana biki a gidan su kare ta ce kana karantar da addinin musulunci amma kai ne za ka ce dan me za a zo a raba tsakanin maza da mata babu laifi in ba a samu dama ba dan an haɗa maza da mata a cikin aji ɗaya amma ya zama da cewa kowanne suna gefen su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci yana sallah da mata amma mata suna baya maza suna gaba mata suna baya ba sa haduwa da juna to wannan yana nuna kenan a cikin a cikin wuri daya za a iya zama in ba a samu damar da za a ware ba amma al'aslu shine a ware in akwai dama ya zama na cewa mata suna wajen su daban mata suna wajen su daban kuma wannan shine zai bada cikakkiyar dama wa ɗalibai su koyi karatu amma ba yadda za a yi ka zo ka hada zambada zambadan yan mata da zabga zabgan samari a cikin aji ɗaya kuma ka ce su zauna teburi ɗaya kuma su ce su fahimci karatun da za a yi a wani karatun za su yi daban karatun daban ne hada aji abin nan aji aka hada amma bencin yana kusa da juna wani yana bani labari bencin mazan suna gaba fa mazan matan suna baya amma saboda bencin yana kusa da kusa sai samarin suna sa kafarsu tura kafarsu gaba su kuma yan matan su tura kafarsu baya suna hada kafa suna shakin din juna ka duba masifa mala a wannan yanayin yaushe yaro zai fahimci karatu to yana daga cikin abin da aka ci mu da yaki a kansa dauka da aka yi wai ba za a yi ilimin boko ba dole sai an ca kuɗe tsakanin maza da mata kafin ilimin boko ya yi wani irin ilimi ne da za a ce wai namiji ba zai iya yin safi kadai ba dole sai hadu da mace wani irin ilimi ne da za a ce mace ba za ta iya yin sa ita kadai ba wai sai ta haɗu da maza tukun kafin ta yi shi wannan yana daga cikin kalubalen da muke fuskantar ya zaba a ce al'ummar musulmai sai wa kansu gata jahohin jihohinmu ne mu ne musulmai mu ne muke mu da majority amma ba za mu iya tsabbaka abin da ya dace da addinin mu da al'adar mu ba wai dole sai dai mun ɗauko al'adun wasu dole tarbiyyar wasu kawai mun sanya a cikin tamu wai sannan ne za mu samu ilimi Allah ya sauka kalmar fadahikat ita ma malamai mun tattauna mun yi magana akan ta cewa malamai sun fata ma'ana guda biyu wasu sun fassara ta da dhahikul ma'ruf shine wato dariya da aka sani wasu kuma suka ce dhahikat bi ma'ana habat arwayto ne daga Abdullahi dan Abbas daga Mujahid ibn Jabr da wasu daga cikin malamai amma dai abin da yafi shahara wajen malaman tafsiri a dhahikat shine ai wato dariya da aka sani sababin dariyar shine malamai suka sabani wasu suka ce saboda annabi lutu alaihi salam an ba da labari cewa mutanen annabi lutu za a halakar da su sai wannan yasa ta yi dariya saboda ta san halin da mutanen annabi lutu suke ciki wasu suka ce fa bahikat ta yi dariya ne saboda tsoron da ta ga mijinta annabi ibrahim alaihi salam yayi mutane kaɗan ne suka zo masa amma ya ji tsoro wasu daga cikin malamai suka ce ta yi dariya ne saboda abin ya bata mamaki mutane ne baki suka zo ana haba-haba da su aka kawo musu abinci amma suka ki cin abincin wasu suka ce zahikat din nan ta yi dariya ne bayan an mata albishir da haka suka ce akwai taqribi da a ai fa basharnaha bi ishaqa fa dhahikat mun yi mata albishir ne da ishaqa da za ta aifa danta fa dhahikat wannan sai ta yi dariya amma al-imam jaririn jarir tabari rahimahullah a cikin tafsirinsa yana rinjayar da cewa fadahikat din nan yi dariya ne saboda bushara da aka yi na harkar da mutanen annabi lutu alaihi salam yace saboda duk waɗancan da ake faɗa wato siyakin maganar bai tare da tare da su in dai siyakin maganar ka duba to babu wanda yake tare da shi kamar wannan in ka hada kissosin da inda Allah madaukake ya bayar da su a cikin alkur'ani wa min wara'i ishaqa yaqub Allah subhanahu wa ta'ala ce wato an sake mata wani albishir din na biyu bayan annabi ishaqa za ta samu yaqub ba yaƙubu za ta haife shi ita da kanta ba a'a min wara'i ishaq suka ce ai wara ana cewa waladul walad shine ake ce masa wara dan da haka abdullahi dan abbasin ya fassara wani mutum ya zo wajen abdullahi dan abbasin Allah kara masa yadda ya zo da yaronsa sai ce wannan fa waye dinka sai ce dan dana ne sai ce ibnu ibni haka yace dan dana ne sai abdullahi dan abbasin ya ce fa huwa min wara'ika ya ce ka kenan sai wannan mutumin ya yi mamaki i istigradin kalmar shi bai sani ba sai ce alwara'u waladul walad iqra qawluhu ta'ala wa min wara'i yaƙo. yaqub yace in kaji an ce wara to waladul walad kenan dan da wato Allah madaukaki zai bata ishaqa bayan ta haifi ishaqa daga baya kuma Allah madaukaki zai ba da yaqubu wa ishaqan shi kuma sai ya zama wato Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana mata wani albishir guda biyu ne a albishir na farko shine abin da bata yi tsammani ba shine samun da domin matar annabi ibrahimu alaihi ta riga ta manyanta ta girma daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce ta kai shekara tamanin akwai wanda suka ce shekara ta tasa'in akwai wanda suka ce tasa'in da tara akwai wanda suka ce ɗari shekara ta lokaci. lokacin to kaga a wannan lokacin ta kai wannan shekarun ba ta taɓa aihuwa ba ba za ta yi tsammanin za ta aihu ba to kaga albishir ne mai girman gaske a ce mata za ta aihu to albishir na biyu kuma shine har yanzu da sauran rayuwa domin bayan ta haifi ishaƙan ma to ishaƙan zai sake haihuwa zai haifi Kubu. wannan yana nuna mata wato tsatsanta ba zai yanke ba wani albishir din ne nabi har yanzu da Allah subhanahu wataala zai bata ma'ana ba ita ne za ta yi dogon rayuwa ma'ana tsatsanta zai ci gaba da dogon rayuwa to kaga wannan shi ma albishir ne da Allah subhanahu wa ta'ala sake mata a kare karo na biyu wa min wara ishaqa yaqub yaquba haka mafi yawan makaranta suke karantawa yaquba da fathil da fathil ba kamar yadda yazo a cikin riwayan hafsu an asim haka yaqub al-habrami ma yake karantawa daga al-qurra'u salasa cikon guda uku nan da suke cika goma haka nan kuma daga cikin qurra'u sab'a ibnu amir shami yake karantawa haka hamzatul kufi shi ma haka yake karantawa yaquba wa min wara ishaqa ba kama sauran makaranta suna karanta min wara إسحاق yaqubu da ban ma amma da yake galibi tunda aya aya ce a wurin ana tsayawa kai ba za ka sani ba ma ce a wajen ko fata ce a wajen amma shi mai karatu mai bibiyan alqur'ani ya kamata ya zama na yana sane da ashkal na alqur'ani ko ina in an tsaya akan mai aka tsaya ban ma ce a wajen ko kuma fata ce a wajen ah, a malaman tafsiri suna fitar da wajahin fatahar da dammar wa min wara ishaqa yaqub a suka ce idan an ce yaquba aka yi masa fataha to kamar kana kaddarawa ne wa wahabna lahu ishaqa wa wahabna lahu wa wahabna wa min wara'ihi yaquba wa wahabna lahu yaquba kenan ai har yanzu ma'ana da maf'ulun bihi na wahabna da ake kaddara shi wanda babu shi sai dai a ma'ana Ah, amma in kace wani wara ishaq wani wara suka ce to ana kaddara fi'ili ne mahzufi ko dai kace ya yaqub wa min wara'i ishaqa yahduthu yaqub wato bayan annabi ishaqan ma ya yahduthu yaqub to za a samu yaqub daga bayan sa har yanzu sai ya zama fi'ilin kamar an shafe shi ne ana ƙaddara shi ya yahduthu yaqub to kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka kawo karkashin wannan ayar al-imam ibn jarir tabari afwan al-imam al-baghawi cikin ma'alim tanzil al-imam al-qurtubi al-imam ibn kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri sun kawo cewa wannan yana daga cikin abin da ke nuna annabi isma'ilu alaihi salam shine Allah madaukaki ya umarta a yanka ba annabi ishaqa ba domin cikin malamai akwai waɗanda suke cewa wanda aka umarta a yanka ishaƙa ne ba isma'ila ba ita kuma wannan maganar malamai suna mata kallon wato magana ce mai haɗari saboda dalilai sun zo da yawa cewa annabin ƙarshen zamani zai fito ne daga azzabe wanda aka ce a yanka shi kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya fito ne daga wa daga annabi isma'il idan ka ce qissatul rabi da annabi isa aka yi kenan to kamar kana nema ka kore annabtakar karshe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce ba shine annabin karshen nan ba ko dai ya zama na cewa baka yarda da annabtakar sa bane ko kuma ya zama na cewa kana ganin a shi annabi ne amma ko na annabin da bai zo har yanzu a bayansa shi yasa suke ganin magana tana da hadari duk da cewa masu faɗan hakan ba su faɗa haka ba to amma akwai wato za ta iya lazumtan mutum a cikin maganarsa shi yasa suke ɗaukanta da girma sosai wadda aka ce a yanka annabi Isma'il ne ba annabi Ishaqa ba suka ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala anan da ya gaya ya ba da albishir ya yi albishir wa matar annabi Ibrahim alaihi salam cewa za ta haifi Ishaqa a bayansa kuma yi Ishaqan zai haifi Yaqubu suka ce a daidai wannan gabar ba zai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya sanar da su cewa Ishaqan nan da suka haifa zai rayu har ya aifi ɗa shi ma yaqubu ba zai yiwu kuma Allah maɗaukaki kuma ya zo ce ku ku yanka shi ba tunda Allah maɗaukaki ya musu alkawari cewa wannan dan naku isa ga zai aifi da yaqubu to kuma Allah maɗaukaki kuma ya ce to ku duku ku yanka shi Allah maɗaukaki ba tunda alkawari ya karya alkawari domin alkawarin da ya musu wannan alkawari ne na rahama alkawari ne mai daɗi shi Allah subhanahu wa ta'ala in dai alkawarin falala in yi maka alkawarin wata falala to ba ya saba wannan alkawari in ka ga Allah maɗaukaki ya saba alkawari to alkawarin azaba ne wannan kuma girma ce da daraja in ka ce mutum zan zane ka sai ka ce lokacin zanewan wani ya ce gobe zan maka bulala goma da Allah maɗaukaki kai gari ya waye sai aka ga har rana ta faɗi baka masa bulala goma nan sai a ce wani ka karya alkawari ka ce za ka yi masa bulala goma ba kai ba ai sai ba za a faɗa haka ba sai a ce kai a wani ai wallahi ai kyauta Ya yi abin kirki da ya ce bai wa bulala ya yafe masa saboda yanzu alkawari ne ka karya amma da yake na azaba ne yabo ne abin yabo ne gare ka to Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi alkawari ya ce duk wanda ya yi kaza zai masa azaba amma sai ya saba alkawarin saboda rahamarsa da falalarsa wannan girma ne da daraja abin Allah subhanahu wa ta'ala to amma in yi alkawarin falala kamar ya ce zai shigar da wani aljanna to Allah maɗaukaki ba zai saba alkawarin nan ba kamar ya ce zai ba wa ishaqa ɗa ya annabi ibrahimu a gaya musu shi da matarsa a musu albishir kuma daga baya zo ce ku zo ku yanka dan ba zai yi haka ba Allah subhanahu wataala da aka suka ce wannan yana tabbatar da cewa dan da aka ce a yanka annabi Isma'il ne ba annabi ishaqa ba Allah ya sa mu dace na'am قالت يومئذ هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الله سبحانه وتعالى قالت فيما ترى النبي إبراهيم عليه السلام تشي يا ويلتا يا كيتونا أألد شنزن أيه وأنا عجوز alhali ga na tsohuwa tukub wa hadha ba'ali wannan kuma shine mijina shaykhan shi ma ya tsufa tukub tukub inna hadha lalle wannan al'amari la shay'un al'amari ne ajibun wanda yake abin mamaki qalu sai mala'iku suka ce ata'jabina min amrillah shin zaki yi mamaki da al'amarin Allah ne rahmatullah rahamar Allah subhanahu wa ta'ala je wa barakatuhu da albarkokinsa alaikum akan ku ahlal baiti ya ku iyalan gidan annabi Ibrahim innahu lallai shi Allah maɗaukaki hamidun wato shayabo ne majidin kuma Allah subhanahu wa ta'ala abin girmamawa ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin a albishir da mala'iku suka yi wa matar annabi Ibrahim alaihi salam da a wannan lokacin da ta riga ta manyanta shekaru suka riga suka kama ta gashi kuma ita a kima ce ba karariya ce ba ta taba aihuwa ba kamar yadda Allah madaukake ba da labari fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa fakkat wajaha wa qalat ajuzun aqim ay ajuzun aqimun alit bayan ni ga ni tsohuwa aqim kuma bana aihuwa alidu zan aihu to kaga ta hada sufofi guda biyu na wanda siffa ɗaya ma daga ciki kowace tana hana haihuwa manyanta matar da ta riga ta manyanta ko tana so ta aihu sai kaga ba za ta aihu ba da aka ga wata Allah madaukaki sai ya ba ta ƴaƴa sai ta sai ƴaƴan su mutu daga baya sai kaga ta zo tana so ta yi ƴaƴan ko kuma wani lokacin ga ƴan boko da suke yin masu yin abin nan tahdidun nasal yace shi kawai ƴaƴa biyu sun ishe shi saboda liability ne sun ishe shi kawai biyu sai sun aihu biyun kawai su mutu kuma lokacin ta riga ta manyanta shi yana so ita tana so ita ba ta da hanyar da za ta samu saboda ta riga ta girma shi kuma fa sai sai zai sha kwana kuma da ce baka isa ba ya shiga matsala to kaga girma kansa na shekaru yana sa wato mace ba za ta aihuwa ballantana kuma ita tun tana da ƙuruciyarta ta ga cewa ba ta aihuwa domin annabi ibrahim alaihissalam ai ya aihu ita ne ba ta aihu ba domin ɗansa annabi isma'il alaihissalam wanda yake yaya ne wa annabi ishaq da ya aifa ba da ita ya haifa ba idan yi wannan matar sai da ana ce malamin tafsiri galibi suna ce saratu ita kuma waccan mata da ta haifi annabi isma'il alaihi salam hajar wanda ku yanga ce da annabi ibrahim alaihi salam ya samu a tafiyarsa ta misra lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya je misra da aka kai labarinsa cewa ga wani mutum bako ya zo da wata gangariyar mata kamar da hadisi yake cin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari to sarkin garin shi kuma duk inda ya ji labarin wata kyakkyawar mata al'ada sai ya dauko ta sai ga annabi Ibrahim alaihi salam ya sauka a Misra ya sauka aka kai gulma aka ce to ga wani mutum ya zo da wata gangariyar mata aka kira annabi Ibrahim alaihi salam da matar gaban sarki aka ce me ya tsakaninku da wannan matar annabi ibrahim alayhi salam ya san cewa idan ya ce matarsa ce to akwai yawan a kashe shi sai ce yar uwata ce haka ce yar uwata ce hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake dama annabi ibrahim bai taba yin ƙarya ba sai guda uku ma kazaba ibrahim illa illa salasa kadibati annabi ibrahim ba taba yin ƙarya ba wanda Allah ya kira abin da sunan ƙarya duk da cewa tauriya ce Ko amma su abin da manya za su yi dan kankanin abu in suka yi su babba ne saboda matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa annabi manzo Allah ya kira abun ƙarya yace yar uwarsa ce malamai suka ce ai yar uwarta ce domin duk duniya a lokacin babu waɗanda suke kan musulunci sai shi da matarsa yana da wani yana da wata yar uwar da ta wuce bas yar uwarsa ce musulma to da yace yar uwarsa ce sai aka fitar da shi sarki yace a kawo masa wannan matar aka shigo masa da mata wannan mata ta nemi Allah maɗaukaki ya tsare ta daga wannan mugun sarki kuma Allah maɗaukaki karba addu'a ta ya tsare ta duk lokacin da ya dago hannu zai kama ta sai hannun ya makale ya kasa taɓa jikinta har sai da aka haka sau uku idan ya hannun ya makale ya roƙe ta ya haƙura yanzu ta sake masa hannu ta roƙi Allah hannun ya sake sai ya sake a kauhe da ya karo uku sai ce wannan ba mutum ku kawo ba aljina ku kawo ku zo ku fitar da ita to a lokacin ne sai ya dauki kuyanga da godiya sai ya bata kyauta kenan sai ta dawo wajen mijinta annabi Ibrahim alaihi salam da kariyar Allah subhanahu wa ta'ala har ma da kyauta to wannan kuyangar hajara da aka bawa annabi aka bawa asara ita ce sai ta kyautatta wa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin kuyanga sai ya sadaka da ita mutum yana da dama a musulunci kwanta da su kamar yadda yake da dama ya kwanta da matarsa ne ta samu ciki sai ta haifa annabi Isma'il alaihi to lokacin da ta samu cikin annabi Isma'il alaihi a wannan lokacin ne kuma kishi kuma sai ya motsa da ita Sara wannan sababin sa annabi Ibrahim alaihi ya dauke matarsa Hajara ya kai ta dakin kaba can a lokacin ma dakin kaban ya rushe yaje inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi bi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana yuqimus sala dakin yana nan amma daga baya za a sake gina shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba da labarin a lokacin da Ali Ibrahim alayhi salam wa idfa Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna daga basu su suka sake gina dakin to a wannan wurin ne a ta je yaje ajiye ta sai a lokacin da zai tafi ma ita wannan hajar ta cewa annabi ibrahim a.s. ta ce yanzu anan da aka bar mu yace anan dan barku ta ce allahu ka bi haza allah ne ya umarce ka da haka Ya ce eh ta ce idan zai yi una ta ce to da allah ne ce ka bar mu zai tozar mu to ita wannan baiwar Allah kenan Hajar ita ce ta haifi Isma'ilu alaihi salam a wannan wurin daga nan ne ma ake samuwa dangantakar annabi isma'ilu alaihi salam a ce balarabe ne amma annabi ibrahim alaihi salam ba balarabe ba ne innama ulhima al fi ilhaman haka yazo a cikin hadisi cewa shi annabi ibrahim allan kwanta masa larabci ne kawai yake yi amma shi ba balarabe ne. yaran sa ibraniyanci ne to lokacin da aka bar hajar da danta isma'ila a wannan wurin ta ci gaba da rayuwa annabi ibrahim alayhi salam ya ci gaba da kawo musu ziyara shine zaka ga hadisin nan shahararrai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da labarin kissar zuwan annabi ibrahim alayhi salam gidan annabi isma'il alayhi salam wanda yazo ke ya samu matar sai ta yi bayanin mijin a halin da take ciki ta yi bayani marar kyau karshe ya ce masa ya sake matar saboda ba mata ce ta kirki ba to anan dai annabi Isma'il alayhi salam ya zauna da shi da mahaifiyarsa hajar har Allah mai ɗaukaki ya kawo ƙabilun larabawan jurhum daga ƙasar yaman a yawace yawacensu da neman ruwa sai suka ga wasu tsuntsaye suna yawo a wannan ɗan tsakanin ɗakin ka'aba saboda lokacin Allah maɗaukaki ya ruwan zamzam a wajen to sai suka zo suna neman ruwa da suka samu ruwa a wajen shikenan sai suka roki hajar cewa za su zauna tare da ita a nan saboda su rinka samun ruwa wa dabbobinsu to wannan kabilun jurhum na larabawa su ne da suka zauna a wajen suka ɗauki su suka aurar wa annabi isma'il suka aurar wa annabi isma'il alaihissalam to daga nan kuma shi kenan kaga dangantakar sai ta zama larabawa sun shiga ciki an gane ko a lokacin kaga ita sara ba ta taba aihuwa ba amma shi annabi ibrahim alayhi salam ya aihu abinda da ke nuna cewa kenan kaba ita ce Allah madaukake jaraba da rashin aihuwa a lokacin ba annabi ibrahim alayhi salam ba malamai ma suka ce shi ne sirrin da sa ita aka yi wa albishir din ba a yi wa annabi ibrahim ba domin yanzu in za a yi muku albishir din aihuwa tsakanin miji da mata aka ce za ku samu aihuwa ya kamata a fara yi wa albishir mijin ko matar suka ce abin da yasa ba a yi wa miji aka keɓance matar annabi ibrahim da saboda shi yana da da ita ne mata da yanzu ita tafi bukatar da akan annabi ibrahim alaihissalam da aka ita albishir na dai kuma ta tasiri akan annabi ibrahim alaihissalam shi yasa aka wake bance ta aka ce fa basharnaha ba a ce fa huma ba muka yi musu albishir su biyu ba duk da cewa aka samu da abin albishir ne gare ka amma kai ba za ka ji farin ciki kamar wanda shi ba shi da dan bakwata kwata kwata a to anan <clears throat> za mu ga cewa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin ah, shi yasa sai ta yi mamaki a ce a wannan yanayin za ta samu aihuwa bayan ga girma ya kama ta ga kuma ba ta taba aihuwa ba Kari abu na uku kuma daga cikin abubuwan da duk sababi ne na rashin aihuwa ta shine tana ganin mijin shi ma ya girma domin shi kansa namijin akwai girman da in yayi ba zai yi aihuwa ba zai iya ma kusantar macen ba balla na ya aihu to kaga duk waɗannan sabuba ne da take ganin cewa ya za a yi ta aihu shine Allah madaukaki a waccan sura ta zariya ce ce fa aqbal timra'atu fi sarratin matarsa ta fuskanto fi sarracin cikin kururuwa fa fakkat wajaha ta mari fiskarta. al'ada ne irin na mata da suke yi wasu abubuwa na daban da mata suke yi idan sun shiga cikin damuwa ko mamaki yanzu kai namiji me ya hada ka da barin fiska ko marin wani jikinka dan kaga wani abun mamaki to amma mata suna da wasu gara'i wanda haka Allah madaukake yi su wannan zaka gane kuma al'ada su tuntuni tuntuni ɗabi'ar haka Allah madaukake ba za su canzu ba ba zai yiwu yadda matan da addinin musulunci ya ɗauke su cewa akwai wuraren da suke da tawaya ba zai yiwu kace yau matan yanzu su kuma sun cika wannan gibin ba ba zai yiwu ba haka ne neta ce da Allah madaukake ke halitta ka kaga Allah madaukake ce fa sakkat wajaha ta bari fiskarta fa qalat tace ajuzun aqim tsohuwa wanda take juya ba ta aihuwa talit ya za ta aihu qalu kadhalika qala rabbuki innahu al-hakimul alim yace ubangijinka haka ya faɗa haka ya faɗa ya faɗa hakan hakan zai faru to anan shine take cewa a alidu ana ajuzun na aihu alhali ni tsohuwa ce wa haza ba ali shekhan ga kuma mijina ma shi ma dattijo ne inna haza la shay'un ajib wannan abun mamaki ne to amma abun mamakin a wajen dan adam ne ba abun Allah subhanahu wataala ba shi yasa suka ce da ita ta'jabina min amrillahi shin kina wato al'ajabi ne kina mamaki ne min amrillahi daga al'amarin Allah ai bai kamata ki mamaki ba yace sai a cin sai sa a wancan suratul bayar ce kalu kazalika qala rabbuki haka ya yace shi kuma Allah madaukaki al'amarin sa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai in ya ga dama abu zai ce kasance shikenan sai kasance shi mai karancin shekarun Allah madaukaki ne ya ga dama ya aihu ya aihu ke mai yawan shekarun Allah ya ga dama ki aihu zaki aihu da Allah madaukaki ne ya ga dama kika zama juriyar baki aihu ba yanzu Allah madaukaki ya ga dama ki aiku zaki aihu qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wata rahama ce ta Allah madaukaki gare ku da albarkarsa ku iyalan gidan Annabi Ibrahim alayhi salam a fadin Allah subhanahu wa ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaykum wasu malamai suna tattaunawa karkashin wannan cewa menene iyakar sallama a musulunci suna cewa wannan yana nuna iyakar sallama a musulunci tun daga annabawan farko har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nan ne ba a karawa saboda annabi Ibrahim alaihi salam nan da mala'iku suka zo suna magana wa matarsa suka ce a ata'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ba su kara wani abu ba akwai wasu ruwayoyi da suka zo na hadisi Ah, da wasu lafuza da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuhu wa maghfiratuhu waɗannan akan wannan wato lafuzan ne ake magana shin ya halatta ka kara assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuhu wa maghfiratuhu akwai arwayoyin da suka zo amma arwayoyi ne da malamai suke da ganganu da yawa akan su takaituwa akan abin da babu ko kwanto akan sa yafi tsayawa akan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wanda duk malamai sun haɗu akan sa yafi akan daukan waccan sallamar da akwai maganganu malamai akai da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti ahlal baiti wato an yi masa nasba ne <coughs> da kaddara masa ya ayya ahlal baiti ya ku iyalan wannan gida wannan magana ake da matar annabi ibrahim alaihissalam ita kadai amma sai allah subhanahu wataala ce ahlal bait ya ku iyalan gida malamai suka ce wannan yana nuna wato a cikin gida in ana maganan iyalan gida wanda zai fara shiga da karan farko ita ce mata wannan kuma kaga zai zama mayar da martani wa rafida makiya sahabban annabi sallallahu alaihi da matansa waɗanda suke cewa ai matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cikin iyalan gidansa ban taba jin magana mara adalci irin wannan ba a ce iyalan gidanka a ce wanda matarka matar da ta rayu da kai tsawon rayuwa wanda Allah madaukaki ma ya ja kunna Annabi sallallahu alaihi wa sallama kar ya kuskure ya rabu da su kar ya kuskure ya canza su la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin law ajabaka husnuhunna illa ma malakat min? Allah ya ce karka canza wata ko canji aka ce karka ka daula da su amma suka ce wai ba sa cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan wani bangare ne daga cikin dalilan malamai da suke cewa ai ba wai al'ummar annabi muhammadu ne kadai sallallahu alaihi wa sallam. ba a'a dukkan al'ummomin aka ce iyalan gidanka to matarka tana ciki ba yadda za a yi mutum ya ce matarka ba ta cikin iyalanka an gane ko innahu hamidun Allah subhanahu wa ta'ala hamid wato abin yabo ne fa'il kenan bi ma'ana maf'ul hamidun bi ma'ana mahmud Allah madaukaki sha yabo ne majidun wato fa'ilun bi ma'ana mufa'alun majidun bi ma'ana mumajjad Allah abin girmamawa ne wato Allah subhanahu wata'ala a cikin karshen wannan ayar ya nuna cewa ya cancanci a yabe shi a cikin dukkan ni'imomin da yake yi kuma Allah madaukaki yana da girma Allah madaukaki kowane lokaci ya cancanci a yabe shi cikin abin da ya maka ko abin da ya wani ubangiji ta'ala ya samu dace da alkhairin da ke cikin wannan wata dukkan alkhairorin da ake bayarwa Allah ya bamu dukkan sharri Allah madaukake tsare mu Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da mu a jihar mu da ƙasar mu baki daya wannan annoba da ake fama da ita Allah madaukake kawo mana sauki Allah ya yi mana ita wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh